mafi yawan mutane waɗanda suke da sanyi a jikinsu musamman sanyin mara sukan fuskanci ƙalubale a duk lokacin da aka samu canjin yanayi kamar idan ana cikin yanayi irin na zafi da zaran sanyi ya zo sukan fuskanci ƙalubale akan wannan matsala tasu haka idan ana cikin yanayi na zafi da zaran sanyi ya zo za su samu matsala haka in ana cikin yanayi na sanyi da zaran an ce ma zafi ya zo sai su rika fuskantar irin wannan matsala musamman matsalolin da suka fi addabar su a irin wannan wato canjin waiza sun haɗa da kamar zafi a wajen fitsari wannan ta fi addabar masu irin wannan matsalar fiye da komai saboda haka wanda ya Allah ya jarabe shi da irin wannan matsala hanya ta farko da zai iya taimakon kansa da kansa akan haka shine ya yawaita shan ruwa mutum ya rika shan ruwa fiye da yanda ya saba sha in kana shan kamar wato lita biyu a rana to ka ƙara shi ya zama lita uku misali kana shan goran faro biyu to ka mai da shi uku ko kana shan goran faro uku sai ka mayar da shi hudu in Allah ya da hakan zai taimake ka sosai da gaske wajen kawar da irin wannan matsala cikin sauki sannan idan ya kasance wato mutum kuma yana son ya rabu da matsalar gaba ɗaya sai a nemo ganyen goruba wato kaba kenan kabar goruba sannan sai a samu wato sassaƙin kashu sassaƙin iccen kashu tare da sewar zogale sai a haɗa su waje ɗaya a riƙa tafasawa da yajjar kanwa in aka tafasa ya tafasa daga nan sai a riƙa tace maganin ana shan kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da daddare in Allah ya so ya yarda za a samu sauƙi kuma za a rabu da wannan matsala cikin sauƙi da yardar Allah wannan shine taƙaitaccen bayanin da nake da shi a yau zan takaita sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake damu, da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu